ba ma bukatar ka ce abu ya maka daɗi kawai ba don ya maka daɗi maka faɗa hmm. iya gasken kenan kuma duk mai imani zai mai daɗi ai ba mu damu kuma ya ɓata maka rai ba duk wanda ke da karkata ba zai ji daɗi ba wannan kai kasano kuma akwai munafukai dama cikin mun sani to sai mu damu da kai sai mu kifin abin da yake shine daidai wani makhluki muke shayin shi addinin mu aqidan mu kasar mu Allah ya riga ya ce ya ce mutanen wal kafiruna humus zalimun ne na faɗa Allah ya ce kafirin nan azzalume ne ba ne na faɗa mahalicin sai faɗa kuma kafi Allah sanin sa ne to wannan shi ne daidai kuma tsari ne aka ce ainihin jama'a ke da haƙƙi to jama'a ta zaɓi abin da take so ka ce ba a yi daidai to ya kake so a yi? to wannan abin da ya fi kamar da suka ce ku ɗauki magana ku je kotu in aka yi zaɓe aka ka da kai ai suna da tsarin su a je kotu ba magana ta ƙare ba ba magana ja in ga mutum na rigima ya san ba zai kai labari ba ne ba zai kai labari ba ne a soke zaɓe na a soke a soke a soke me kawo sokewa to muna fata kamar yadda muka sha faɗa Allah ya mana zaɓe na gari mu kuma kasance a kan daidai na gaya muku ainihin ajanda guda nawa kenan ku kawo su na farko na biyu na uku na hudu na biyar na shida tsautace mai sai na nawa kuma na bakwai na takwas ruwan sha ko nan na tsaya ko na tara wutar lantarki tsayayya stable power supply an gane sps sp as steady ko stable power supply yanzu wutan da ke masallacin na yanzu gaba ta malar jen ne ko nefa ce eh, da jen ne yanzu nefa ne shin a najeriya wace ce standby jen ne ko nefa ce standby ne wani ya ce ai an kai jallin da ba ma jan ne standby ba ne face standby yanzu sau da ba a da tabbas an gane kasar ɗan najeriya da iya canji akwai wanda ya taɓa kiran nepa da suna never expect power always ko shi ne ma'anar nepa <laughs> amma dan allah ya asalin ma'anar nepa national ku faɗa mana a'a nepa national electric power nepa authority asalin sunan kenan national power authority hukumar samar da wutar lantarki sai wani ce a ai abin ya zama never expect power always kaji faɗin nigeria wai karka taɓa tsammanin wuta kullum sai kuma daidai da abin amma ne abinda muka sani nefa ake cewa to Allah ya gyara mana kasar mu wutar lantarkin nan samar da ita kullum a tsaye muhimmin al'amari ne domin ƙananan masana'antu za su samu inti'ash ko ba ka ba za su farfado amma lokacin da babu wutar kuma matsalar a kowace gaba ko gtd generation transmission distribution samarwa turawa A ina ne matsalar take ne lokacin da aka samu karancin wutar to babu kwanciyar hankali za ka sha mamaki gana ta taɓa bikin cika shekara goma cur ba ɗauke wutar lantarki ba gana nan makwabciyarmu da kawace benin togo sai gana amma sun taɓa bikin cika shekara goma dindi ba ɗauke wuta ba yanzu kai a najeriya ka taɓa bikin sati guda ba ɗauke wuta mu ma ai ƙasar mu ce muna mata addu'a allah ya ba mu irin wannan ko sama da haka allah ji kan alhaji magaji ɗan batta mu can a kano na ji magajin garin kano ne ko in ban manci ba ya taɓa wata magana ina wurin ya ce ƙasar afirka ta kudu south africa ya faɗi adadin mutanen in ban mance bai ce ko miliyan arba'in ne amma suna da a rumbun wutan lantarki suna da megawatt dubu arba'in da biyu megawatt to a nigeria rumbun wutan mu mega nawa ne hmm? dubu nawa din nigeria astaghfirullah al'azim to kuma idan ka je wuraren harka na taba zuwa kayan ji 96 tabayin ɗinmu tsofaffi ne suka ce tun zamanin tafa balewa sun zama maribond najeriya kenan kuma a kasafin kuɗi a iya fito da kuɗi an ce saboda gyara kaza babu gyaran amma shi aljun an gyara shi nigeria kenan wani shugaba na ƙasar kenya wai shi uhuru kenyatta yana wata magana kuma magana zai ce ah na to ai ni dan najeriya wannan magana ta shafe ni kusan yana mana izgilanci yana ba da misalin kasashen da cin hanci ya ce yake ce wai an taba yin wani minista na najeriya yace ziyara malaysia shi wannan minista na najeriya ji shi wancan shugaba uhuru kenyatta na sai shi ministan najeriya sai ce da minista mai masaukin shi a malaysia a kl kuala lumpur shi minista ya naga kasar ku komai tsabtsab haka kuma gaskiya ne da ni na kuala lumpur malaysia tun daga airport har ka je cikin gari cikin kl ba za ka ga alamar ɗauke wuta ba hanya kamar ka zauna ka ci abinci a kai kuma daga baya suka samu abin da suka samu ba su kai najeriya ba suna cikin abin da ake kira the asian tigers da ita da singapore da thailand da ainihin malaysia nan ne na ga iri-iri a birnin kuala lumpur to sai yake cewa da shi minista in ji shi uhuru ke ya aka yi ƙasar kutuna sai shi ministan malaysia ya gaya ma takwaran shi na Najeriya. ce ai yalla ya ce minista ai abin da kake gani kashi casa'in cikin kasan da ke zuwa ma'aikata muna tura gun aiki kashi goma kuma yana cikin aljihuna ne kwanci shi sai shi ministan na malaysia wai sai kawo ziyara najeriya rama kura yawa sai kawo ziyara shi minista ce to yalla bai ko a taku kasar ya naga komai ba wuta ga anya bace ai baka sani bane ai 90 cikin 100 na aljuhuna goma cikin 100 na wurin aiki da Allah me kuka fahimta akwai adalci anan to shi kenyata da wannan magana almara ya kirkira koko dai yana baka hoton abin da ke faruwa ne to in dai ka je malaysia ka je ka gani ah, to me yasa ba a zuwa karatu a jami'in najeriya kullum mun je malaysia mun je kaza kaza me dalili a nan wata ran abin nan kumashi a wata jami'ar su a kumashi a nan ghana na je lecture a jami'ar sai suka ambaci wani speaker na kasan nan a nan ya je matashi ta je haihuwa sai ce malam ga inda 'yan siyasan ku ke zuwa neman magani a ghana kamar yana gaya mana cewa sun bi mu ci gaba ke saboda rashin gaskiya da ke tsakanin to fatan mu siyasar mu Allah ya gyara mana ita kuma jama'a ku sani malamai suna da ilimin nan na su yi bayanin abin da shafi su in suna da wannan kaya na karatu kuwa ka yi tunanin wai a ah, kasi magana a siyasa ka zama ɗan ƙauye baka san addinin ka kuma baka yi makanka adalci ba kuma ku dole ne ku yi bayani saboda Allah ne umarci ku na hulin nasi wala haka Allah ce wala sai kuma mutane bayani kar ku ɓoye ba ka ba ku gama da fushin ubangiji nawa kenan na ambata mai na tsara ɗin wutar lantarki ko na goma hanya